muna ranar Juma'a 29 watan Satumba shekara 2023 kuna tare da sashen wasu na studio Kalangu ga labarin ta dawa Usman ga muhimman kanun su. Wani hari da wasu mutane dauke da abin dugogi suka kai ma kan Kandaji jiya ya yi sanadin rasuwar sojoji goma sha biyu da jikkata da dama in ji wata sanarwa ta ma'aikatar ministan tsaro. Za a koma karatun wannan shekara a ranar biyu ga watan gobe a dukkan fadin kasar Nijar. Ko a shirye-shiryen kewa kana a dogon dutse muna tare da tsokaci na magatakardar kungiyar Kojesan. rahoton na musamman na wannan maraicen zai mai da hankali kan wata al'adar gargajiya cewa da wadda wadde da matasa ke ci gaba da rayawa a yankin talabere da fata wani lahiya ga labarun kamar yadda suke sojojin ƙasar niger goma sha biyu suka riga mu jiya 28 ga wannan watan a cikin yankin kandaji da ke jihar talabere in ji wata sanarwa ta ma'aikatar ministan tsaro sanarwar ta kara da cewa sojoji bakwai da suka ji rauni a cikin harin su ma sun rasu an kuma samu motoci guda hudu da suka lalace ma'aikatar ministan ta tsaro ta kara da cewa an hallaka 'yan ta'adda kusan 100 an kuma kama motuna da dama na 'yan ta'addar da wani jirgin sama na sojoji ya halaka a tijan wani kauye da ke a nisan kilomita 20 daga arewa maso gabascin ayoro. dangance da yanayin da ƙasa take ciki a game da tafiyar jakadan na ƙasar faransa wato babu zancen ɗaukan sabbin 'yan makaranta a makarantar karɓar ɗalibai cewa da grande sabar ta agadas a bana wadda ke samun tallafin wata ƙungiyar ƙasar faransa mai zaman kanta a cewar mai kula da cibiyar alhussaini albuguno makomar 'yan makarantar na gaba da sakandare da wa'inda ke ajin ƙarshe na cikin garari kamar yadda ya shaida ma musamman. wannan shekara za mu rike kawai ɗaliban ajin premier da ajin terminal ba mu ɗauka wannan shekara tunda ba mu san abin da zai faru ba a nan gaba nan da shekaru uku domin matashi da aka kawo makarantar zai yi shekaru uku wato ya yi ajin second premier da terminal ko yanzu ma ba mu da tabbatancin za mu iya ci gaba da zara an samu matsala makarantun karɓar yara za a rufe su ƙungiyar ong ta faransa ce take taimakawa waɗanda suke nan suna karatu za su yi ajin premier girmar da tarmidai idan babu matsala daga kungiyar kenan za ta ci gaba da zuba kuɗi na makarantun biyu umarni guda ne kungiyar ta bada shine da zaran akwai matsala za su rufe makarantar kamar matsalar ba zata ko kuma matsala tare da hukumomi za a rufe domin matasa ne musamman ma matasan Nijar da ke zuwa nan waɗannan wurare da sun rufe abin da na sani shine za a samu da dama ba za su ci gaba da karatu ba. Ranar biyu ga watan Oktoba ne za a koma makaranta a hukumance a dukkan fadin kasa. A dogon dutse a cewar Abdulkarim Haruna magatakardar kungiyar Kojes ta da'irar. Ya kamata malaman makaranta da 'yan makarantar su mai da hankali sosai don komawa makarantar da ma karatun na bana ya inganta. Ga karin hasken da yamma studio Kalongo. Mun samu euh, jimillar karsuna dubu da ɗari hudu da arba'in kimanin ton talatin wanda suka kumshi dukkanin kayayyakin makarantun boko, littattafan rubutu masu shafi talatin da biyu arba'in da kuma allin rubutu kaloli iri daban-daban da allunan rubutu da kuma kaya na malamai. A fuskar jihar Agadez shirye-shiryen ya kammala na koma makaranta. Ba mu taɓa samun matsala ba gaba a kan kawo kayan makaranta sannan kuma kimanta kwarewa malamai wannan nauyi ne ga magajin nan gari na tabbatar wajen yankin kawar ne kadai ana iya samun matsala wajen kai kayan makaranta amma sauran ƙananan hukumomi na tabbata kafin biyu ga wata ranar da za a koma makaranta komai zai shiga a cikin Tuma da kun saurari dai wato komawa makaranta a yankin ingingime tare da Abdullahi Maina. yallai 30 wato tare da abdullahi maina ranar biyu ga watan oktoba shekara 2023 ne za a koma makaranta a hukumance a dukkan fadin kasa a dogon duci a cewar abdulkarim haruna magatakar da kungiyar Kojesa ta da'irar ya kamata malaman makarantar 'yan makaranta su mai da hankali sosai don koma makarantar da ma karatun na bana ya inganta ga dai karin hasken da ya ma studio kalangu sinistire da a cikin lakwal ibadu rahman kungiya mai zaman kanta da ce za ta tallafa musu da kidan a samu mugudda su shi an ba su da kitkin su akwai shishigin ya da wanda aka zatsaye da wanda aka gilma tanti da yagwai tabarmi da zari da dumkin tabarmi suna an ba kowane mai nashi kuma akwai sita wanda mun ka hidda amma ita lakwal ja sun hita cikin lakwal shugaban su mun zo ta gano wurin jiran namu kai su ce muna gashi ya so sai a zo a dan hidda musu wurin da ya kamata su zo su kan mutane su samu su gyara gidajen su sun kai intarantan nashi wanda a cikin lakwal kenan babban akwai hili na da aka gabas ce lakwal duk cikin kurkin lakwal na kurocire in dai mutanen sun shiga sai a samu zana a killace a raba kurkin lakwal da wurin da mutanen suke akwai famfo cikin lakwal akwai kuma salangin ne duk waɗanda akwai cikin lakwal za mu diba mu gani ka ana zamu samu a raba hilin lakwal da da ga wurin partena muna tare aksiyar imanitar duk wani mai hannu shi ne wanda zai kwashi tallaba bisa harka ambaliya ko dan su abubuwa bai yiwa na sai ya biyo ta aksiyar imani ana da listikin mutanen nan duk lokacin da wani tallafi ya zo zamu kiran su a samu inda an ka hada su kuma a ba wannan taimako 'yan gudun hijira da inda suka baro guraren su da suka hada da maza da mata da kuma yara su kuma suke gudanar da rayuwarsu a gingime sun yi wani boreji don nuna damar su wato ka halin da suke rayuwa a kai a cewar su yau sun kwashe shekaru hudu da wasu samu kowane taimako ma baya ga wani tallafi da 'yan kungiyar kuraroji ta ba su kamar yadda malam ari bugarama shugaban 'yan gudun hijira da waɗanda suka baro guraren nasu kuma suke rayuwa a gingime shaida ma maina abdullahi yanayin da muke ciki yanayi ne na hakuri akwai waɗanda suke cikin matsaloli da dama abinda ya shafi musamman ƙananan yara da mata akwai waɗanda ba su da ma arme kuma akwai marayu al'umma su ta kansu suke yi ba su cika damuwa da sauran mutane wani gidan ma sai a wuni ba a ci ba ko a kwana ba a ci ba yanzu tsawon shekaru hudu ne mu da samun tallafa ma mutane bangaren abinci ko da ma dai da yake kwana nan kuraroji ta zo ta bada na wata guda al'umma sun yi murna suna ta godiya da cewa an samu rufin asiri sosai sosai fiye da lokacin da ba a raba ba korafi ne da mun sha yin shi zuwa gurare daban-daban hukumomi furoje-furoje mutane ne da suka bar gidajensu dukiyansu akwai bukatan su tallafa ma mutane da sana'o'i musamman na matasa da kuma mata waɗanda suke da yara ba su da mazaje da za su ɗebe eh, ma rayuwarsu takaici makomar yawon bara na mata da matasa a cikin manyan birane na kasar niger da ma sauran kasashen waje shine madubin wani taron da aka gudanar don tunawa da karo na takwas na tuni da ranar kasa da kasa ta yaƙi da safarar mutane da kuma aikin bauta a lokacin da ya halarci wato buɗe taron ministan aliyu dauda ya ƙara tabbatar da cewa gwamnati zai ƙara matsakaini kan batun kare hakokin al'umma masu ƙaramin hini kada ci gaban firar tasu da suleiman madinde pour protéger les personnes les plus vulnérables et lutter contre les fonds. Domin kare mutane mafi rauni da kuma yaƙi da nau'ukan laifi da suka hada da safarar mutane da bauta, ƙasar Nijar ta amince da yarjejeniyar Majalisar Ɗinkin Duniya kamar laifukan da suka shafi ƙasa zuwa ƙasa da ake kira yarjejeniyar Palerm tare da ƙarin yarjejeniyarta biyu wanda ɗaya ke nufin yaƙar safarar mutane, gudun kuma na nufin yaƙar safarar baƙin haure ba kan ka'ida ba, ta jiragen sama, ta doron ƙasa ko ta ruwa. Domin tabbatar da aiki da waɗannan yarjejeniyoyi, ƙasar Nijar ta ta hanyar ƙudurin doka na 2010 mai lamba 086 ta kaddamar da yaƙi da safarar mutane ƙasar ta kuma amince da kuduri da keɓe ranar goma ga watan abril a matsayin ranar ƙasa ta yaƙi da safarar mutane da bauta. national de mobilisation contre la traite et l'esclavage. Ƙungiyar Kofode da ƙungiyar da ke kula da al'amuran filaye tare da haɗin gwiwar wata ƙungiya mai zaman kanta sun gudanar da wani rangadi a yankin Gabale da Bulagulum Yakku. wasu ƙauyuka biyu na wato gundumar difa da ke fama da rashin jituwa tsakanin al'umma kan batun filaye magatakardar kungiyar tako dafa rashin difa ya sake tunatar ma al'umma na ƙauyukan biyu cewa kada su yi amfani da rigingimo wajen shawo kan al'amarin kamar yadda ya shaida ma mani musa mutum bai kamata ya yanke ma kansa hukunci ba ko da yaushe idan akwai wata matsala akwai hukuma akwai masu garuruwa akwai kuma shugabannin kabilu akwai sarakunan gargajiya akwai kuma shugabannin rugga a gabatar da matsalar idan ba su daidaita matsalar ba cikin ruwan sanyi idan ba a fahimci juna ba a lokacin nan ne matsala ake zuwa da ita gaban kotu ko kotu ko mu kanmu ba mu fatan haka domin idan kuka je kotu shari'a tsawo take yi gara a fahimci juna idan akwai matsala a tuntuɓi hukumomi kada a kai ga fada kada a kai ga fushi ko rufe kasuwanni duk waɗannan ba sa warware matsaloli domin ko da ku rufe kasuwa hukuma tana ya buɗe ta ko kuma ta tilasta muku buɗe ta ku je wajen hukumomin gargajiya idan suka kasa warware matsalar to a lokacin nan ne za ku je gaba har kullum bai kamata a kai ga fada ba bara a daidai wannan lokacin gundumar birnin kwanni ta yi fama da annobar cutar kwalara amma bana ba a samu ko da mutum ɗaya ba da ke fama da wannan matsalar dalilin wayar da kan al'umma da magabatan gidajen likitoci suka yi a gurare daban-daban da al'umma ke haduwa usman abdulmumuni mai kula da sadarwa asibitin na birnin kwanni ya ma usman musa artika karin haske wagga shekara dangance da matsala ta amai da zawo kolera Allah ka mana sauki wannan abu lalle mun sha gargadi ta hanyoyi da dama muna ta hankalin jama'a domin lokacin damana akwai ruwa suna gamuwa ta kowane hanya ta kowane wuri kuma ita kwaya cuta ba ganin ta ake da ido ba ana zankan wani da wannan ruwan kin abun sai ke zanka ka mana lalurori musamman ma na irin zawo da amai mutane an fara ganewa ana na ana hatara kuma ga halin da muke ciki ba mu huskanci wannan matsala. tun da wagga mana ta fara muke galgadi ga al'umma lokacin da duk muka je muka samu zama can cikin karkara ko kuma nan gari muna zanka kiraye-kiraye haka ga al'umma a yi hatara da unhwanin da ruwa waɗanda ba a tabbatar da tsafta su ba ko unhwani da abu wanda ba a tabbatar da tsafta gare shi ba domin kwayoyin cuta suna nan tare da abubuwan da ba su haɗa tsafta ba da ta kamata ba. a garin birnin kwanni matasa da wasu wato 'yan gari na wasan taekwondo a cikin wani club na garin cewa da espoir da ke a birnin gaure wanda aka girka a shekara ta 2014 kuma yake fitar da sunan gundumar tabobai club king wato ya wakilci gundumar a cikin gasar da aka gudanar a bangaren jiha da ma kuma kasa ga baki daya metro kureshi musa santinoir dan shugaban club king na birnin na wato gaware ya bayyana ma wakilinmu na musamman hasumi guruza cewar wasan na taekwondo zai nuna abin a zo a gani a yankin gadai ci gaban firar tasu ina da masu koyo wajen talatin mata da maza masu shekaru daban-daban akwai waɗanda suke zuwa cikin dare muna aiki tare akalla sun kai su 64 ba a rasa 'yan matsaloli musamman a nan boboi akwai matasa da ba sa mayar da hankali ga motsa jiki na taekwondo sun fi mai da hankali ga kwallon kafa amma abin da ya shafi taekwondo mutum yana iya fita gaskiya mu a nan muna ganin da yawan matsaloli saboda ni da da nake a matsayina na mai horarwa ina tafiya cota kuma na dawo birni wani lokaci da dare nake dawowa sannan kuma akwai iyaye da ba sa biyan kuɗin horarwa ga 'ya'yansu a lokaci sannan yara suna barin zuwa wajen horon sai idan sun ji labarin ƙarin girma a lokacin suke dawowa yanzu sai rahotonmu na musamman. Wadda wadda wata al'ada ce da wata kungiyar taimakekeniya ta tsara kuma ake gudanar da ita a cikin jihar Talabiri da kewaye. Matasan samari 'yan wari na ƙauyuka da kewaye ne ke taruwa suna nuna al'adun gargajiya daban-daban. Wannan kuma wata dama ce ta ƙara ƙarfafa don zumunci da ƙare al'adun na gargajiya. alzumma imero na kungiyar farar fulla sannan kuma mamba a cikin kungiyar ta wadda wadda ya mamusa hassan wakilinmu na musamman karin bayani wadda wadda tsara-tsara jerin shekaru ne da zarcewarsu ba ta wuce shekara ɗaya zuwa biyar ba wanda duk abin da ake yi ana yin sa tattare an rumbu za a yi rumfa zuwa aikin hilin shinkafa ne ko gonar hatsi da sauransu tattare ake yi gurin shine taimakawa juna ga duk wani aiki in kuma aka samu rashi to duk wanda ke cikin wannan layin shekaru su ne za su fi kasancewa sun yunkura fiye da kowa ba da taimako na kuɗi na ƙarfinsu ko ga aure ne ko ga suna ko ga rasuwa kai duk abin da ya danganci da rayuwar ɗan adam idan wata matsala ta faru abokai 'yan shekara guda na nan domin tallafawa in a cikin jiyayi ne in a cikin murna ne kowane yana taimakawa to wannan shine tushen asalin wadda wadda tsara tsara tsari ne da muka gada tun iyayen iyaye duk wanda aka haifa kamin shekara 1980 yana cikin wannan fasalin ya zan a nan garin tilabiri ne ko kuma cikin jihar baki daya bayan shekarun da suka wuce 1980 yanzu ba a samun wadda wadda a wani shekaru mutum yake iya shiga wannan kungiya jiya. Daga shekara bakwai ana tattara ni, da zan a bakin isa ne ana gamuwa, a hilayen kiwo a gonakai, wato 'yan shekara guda dai ne da shekarunsu ba su zarce tsakaninsu ba ɗaya zuwa biyar suke gamuwa. Babban taron wanda ya haɗa jama'a shi ne 'yan shekara bakwai Canda. Amma mu da muka shiga makarantar boko muna yin sa, amma makaranta yanayin ta sai ya rarraba mu. Amma kuma ganin wagga sabuwar fusa'ar na'ura da ta shigo komi ya sake girkuwa. Shin labaran mu huta lahiya.